This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima si Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama sauran labaran duniya daga bakin sarfil Hashim Gumel. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Sojojin Amurka sun jefa abinci da kayan agaji a Gaza zagayen farko na tallafin agajin gaggawa wanda shugaba Joe Biden ya bada izini in ji jami'an Amurka. Falasina sun yada hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta da ke nuna akwatunan taimako da jiragen yakin Amurka kira C-130 suka jefa. Matakin farko na aikin jin kai ya samar da abinci dubu talatin da biyar da aka jefa cikin yankin inda majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar ƙasar na mataki ɗaya kawai daga fada matsananciyar yunwa fadar white house ta ce jiragen za su kasance wani ci gaba mai ɗorewa kuma isra'ila na goyon bayan wannan aiki sojojin jordan da masar sun ce sun gudanar da irin wannan aiki da jiragen yaƙi yau asabar shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar chad muhammad idris debi ya ce yana shirin tsayawa takara a zaben shugaban kasa da aka daɗe ana jira a bana. Tabbatar wadda Debiya yana zuwa ne a ƙarshen mako mai cike da rudani inda aka harbi ɗan siyasar adawa yi dillo a Injimena babban birnin ƙasar. Mutuwar Dillo a ranar Laraba da ta gabata a cikin yanayi mai cike da cece kuce ya ƙara fallasa rabuwar kawuna a cikin masu riƙe da madafin iko. a daidai lokacin da ƙasar da ke yankin tsakiyar afirka ke shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya ta hanyar zaɓe gwamnatin chadi ta ce an kashe dilla ne a wata musayar wuta da jami'an tsaro suka yi sannan ta zargi 'yan jam'iyyarsa da kai hari kan hukumar tsaron cikin gida a ranar juma'a gwamnati ta tabbatar da cewa an kama kawun debi janar sale debi itino sakamakon abubuwan da suka faru a ranar laraba Itno ya koma jam'iyyar adawa ta Socialist Party Without Borders PSF. Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa rikicin da aka shafa kusan watanni goma sha ɗaya ana gwabza a ƙasar Sudan ya haifar da kashe-kashe da raba jama'a da mahallansu da ɓarnata dukiyoyi da kuma cin zarafin bil'adama da ya haifar da illoli da kunci ga miliyoyin jama'a waɗanda sauran duniya ta manta da su. rikicin da ake yi a sudan wani bala'i ne da alama sauran duniya sun manta da shi in ji babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a yayin wani taron tattaunawa kan halin da ake ciki a sudan a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a ranar juma'a babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniyar ya gabatar da wani mummunan kima ta rayuwa a sudan tun lokacin da hamayya hafsoshin sojin sudan da dakarun sa kai suka jefa ƙasar cikin rikicin rashin tausayi da rashin hankali a ranar 15 ga watan Afrilu. Ya ce rahoton da ke gaban majalisar ya yi nuni da manyan laifuka da cin zarafi da ɓangarorin da ke rikici da juna a Sudan ke yi. Yana mai cewa da yawa daga cikin waɗannan laifuka na iya zama laifukan yaƙi ko kuma wasu laifukan ta'addanci. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kwamitin kare 'yan jaridu cpj ya ce an sako ɗan jaridar faransa antoine galindo wanda aka tsare tsawon mako guda a addis ababa babban birnin kasar habasha ranar alhamis gabanin bayyana a karo na biyu a kotu ranar juma'a angela quintel shugabar shirin cgp a afirka ta shaida murya amurka cewa galindo mai ba da rahoto a kafin ya labarai ta africa intelligence da ke birnin paris ya tafi faransa nan da nan bayan da aka sako shi abin takaici ɗan siyasar yankin da ke hira da shi a lokacin da aka kama su ya ci gaba da zama a gidan yari kuma ya bayyana a kotu a yau in ji kwentel an kama galindo a ranar 22 ga watan fabrairu yayin da yake hira da bet orega jami'in siyasa na jam'iyyar adawa ta oromo liberation front kuma an tuhume su da yunkurin haifar da hargitsi an yanke wani mawaki ɗan ƙasar iran da ya lashe kyautar girami da uwar gidan shugaban ƙasar amurka jill biden ta gabatar ɗaurin sama da shekaru uku a gidan yari sakamakon rere taken goyon bayan zanga-zangar da aka a shekarar dubu da ashirin biyu kan mutuwar mahasa amini shabin hajifo ya wallafa a shafinsa na instagram a ranar juma'a a daidai lokacin da iran ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokokinta abin da ya zama wani bangare na hukuncin da aka yanke masa hajifo ya samu hukuncin shekaru uku da watanni takwas bisa zargin farfaganda adawa da tsarin ƙasa da kuma ƙarfafa mutane yin zanga-zanga kotu ta yanke hukuncin ne saboda ta gano bai nuna nadama wallafa waƙar ba yadda ya kamata har ila yau ta sanya masa dokar hana tafiye-tafiye na shekaru biyu kuma ta umarce shi da ya ƙirƙiri wata waƙa game da laifukan amurka da kuma yin rubutu game da waɗannan laifuka a kafofin sadarwa Hajifu ya gode wa lauyoyinsa da wakilansa bisa goyon bayan da suka bashi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau za mu ji ra'ayoyi mabambanta kan irin tasiri ko akasin haka da soke dokar haramta safarar bakin haure ya yi a kasar Nijar bayan an kwashi shekaru takwas ana amfani da dokar. Hamid Mahmud shi ne ya jagoranci shirin daga jihar Agades ta kasar Nijar. Ku biyo mu. Malam Ahmad Isuf shin ana iya cewa a yanzu an fara gani a ƙasa game da sha'anin hada-hada a bangarori da dama? Masha Allah muna iya cewa yadda muka ga sari kamar yadda tonton Kinnam ya yi bayani yanzu tubarakallah inda da ake dokan mutane an rage shi yanzu akwai wurare waɗanda na musamman ne kasan da sai ka ga mutum a gidan shi ya mai da gidan shi kamar tasha ta nan yake dokan mutane ya ta yi gwamnati ba ta da labarin shi waye kuma da waye wayar doka mm. kuma ina je zubdo su ina kai su mm-hmm. me yanzu da suka sa wanga sari na mota ba ta fita sai da fede root mm. bisan shi kuma akwai kashen komisariya da na meri mm. da na su sandika to wannan abu ya tabbatar da mana cewa lalle sana'a yanzu an mata sari mm-hmm. kuma mun ga mutane duka waɗanda da suke bisa sana'an nan kuma da aka zo aka yi doka tattalin arzikin su ya kare mhm. har suka shiga wani mugun hali yanzu tabarakallah sun fara falfadowa kadan kaɗan mhm. saboda mutane ne waɗanda sun san sahara sun san jigilan wannan bakin haure mhm. sun dawo kuma suna ayyukansu yadda ya kamata yanzu matsalan mu guda ne kun san da aka soke dokan nan shi wannan jigilar bakin haure ya rage ne da kashi tasa'in cikin dari akwai eh, kashi goma waɗanda mutane suka kirkiro wata hayya wanda ake ce ma contraband wanda hayya ce wadda muguwa hayya ce ba su ma isarwa a gada sun tawa suke yankewa su nemi sara to wannan hayya tana da hasari sosai tunda suna gamuwa da matsaloli da dama yanzu fatanmu shine duk waɗannan hayoyin nan waɗanda ba bisa ka'ida ba suke a samu a ta'alike su don mutane duka su zo suna jigilar ga ta bakin haure cikin ka'ida cikin wuraren da an san da su kuma an san da su waye suke aiki a wurin. yawa malam aminu a naku bangare na masu gudanar da aikin hannu shin kun fara gani a ƙasa bayan soke wannan dokar abin da zamu cewa ya bisa soke wannan doka da aka yi lalle an yi murna da shi amma gaskiya sakamakon shi a yanzu ba a fara ganin shi ba yanzu an soke dokat amma mutane har yanzu kamar suna ɗari-ɗari da dokat wasu har yanzu ba su dawo bisa ayyukansu ba tunda har yanzu kamar ba waye musu kai suka gane ma me ake ciki da yawa sun dai shi an ce an soke dokat amma gaskiya har yanzu dokat dai bata dawo gaba ɗaya ba yadda aka san can canda. tun da da za ka samu da yawa matasa suna amfanuwa da wannan hanyoyin da ake na safarar baki to yanzu gaskiya da yawa ba su dawo ba idan aka koma a bangaren da shafi aikin hannu ya dokar yanzu bayan soke ta take a bangaren ku eh gaskiya mu dai masu aikin hannu za mu ce mun yi maraba da soke dokar da aka yi mhm. saboda gaskiya ya kawo na kasu da yawa ya kawo cikas da yawa da yawa sun rasa aikansu da yawa sun rasa sana'o'insu da suke tafiyar da na yau da kullum a bisa ga tsaidaddawa da aka yi amma yanzu gaskiya da aka bude muna fata dai abu ya dawo irin na da wancan da aka sani kowa ya samu bakin rawan shi to malam abdurrahman biyanu idan muka dawo warinka jihar agadis jiha ce da ke da girma sosai kuma akwai waɗanda duk da irin matakan da za a ɗauka za ka ga za su bi ta hanyar da bata dace ba ko kuma su fita ta barauniyar hayya ganin cewa a yanzu dokar an soke ta kwata-kwata shin wani sha hankali za ku yi wa waɗannan mutanen da suke aikin jigilar bakin haure amma ta barauniyar hayya ba tare da sun bi ka'ida ba eh bon kasan shi duk cikin al'amura aka ce za ka samu akwai gurɓatacce kuwa mm. eh, don yanzu irin waɗannan duka babu kamar maganin su kamar sai hukumci kuwa suke mm. duk wanda ta taka doka dama me kamata a mai a hukumta shi eh wanga doka an shaye ta me kuma da aka shaye ta akwai wadda za ta shigowa mm. wadda za ta ba da cewa kuma in baka yi haka ba baka yi haka ba sai ta baka shiga wani tsari ba dole kuma wani abun hawa sai ya kai ka wata za ta bugun hmm. ka haka kai gaba cire to yanzu babban abin da muke so wannan dokokin da za su zowa na tsara wannan ta yi yakwa hmm. da za a yi sabuwa hmm. ta kowa daɗa ya samu eh, bakin na rabo kenan babban abin da ya kamata sai an ɗoki ɗan lokaci vraiment an san wane ne ya kamata dabor ya ɗoki yi safarar ta me ake ta transport ta tukin dabor mhm. sa'annan wane ne ya kamata ya kawo ma fasaje kin paske in kuka nura yanzu daga wurin ta ma 'yan caga a da yake da ka gan shi makuwa daga mutanen da za a towa da su da ka gan shi da ka san don ga kawai sai da sirin cuta ne don ka sai ki bidirke irin wannan eskurokeri kin da wani wane ne da ake kuwa ya cancanta ko tekin sandika na wa'anga su transporter da 'yan caga su ma su nemi wani tsari su sa cikin eh, eh, mai ake cewa ga kungiyoyin nasu don saboda gaskiya cikin irin wuraren nan su tasha su geto sai ka samu gurbatattu gurbatattu akwai su ba su manke ko da yaushe kenan waɗanda suke iya gyaruwa ana iya jawo kansu ta Eh, sensibilisation ta wayar da kai mhm. waɗanda kuma vraiment kuka san da dalankan ne sai ka vraiment ka ɗauki hukunci bisa shi kuma doka aka hauda ta ya kamata doka ta yi aikin ta ka asasa rai abinda duk yake kawo cikas a cikin ta yi al'amura na duniya duka rishin bin doka mhm. doka ta bigi wanga ba ta bigin wanga mhm. a'a doka to ya kamata an hauda ta ya zamanto doka da oda kowa ya yi ta in dan gidan sarki ne ya yi ta tabige shi in dan gidan talaka ne tabige shi to za ganin wallahi tsari ya zo kowa ya ta yi daidai eh. musa bashir shin bayan soke wannan dokar menene kake gani ya kamata a kawo wanda ba a musgunawa su bakin ba da kuma wanda ya kamata a kawo domin kawo tsari na ganin cewa duka ba a take hakkin bil'adama ba to kamar yadda dai za mu kara jaddada mm. muna magana abin da ya shahi doka mm. duka tsari in kun gan nura kamar doka shine ke tsari shine tsari mai kare kowa mhm. duka in an sa doka wannan duk dokar da aka dora to doka ce mai kare hakkin bil'adama mhm. duk doka da an tsara an sa wannan dokar to akwai kare hakkin bil'adama da take karewa kenan yanzu ma abin da ya cancanta yadda aka soke wannan dokar kuma yanzu sai a diba kuma a ɗoro wata doka wadda za ta tsara wannan tafiyar kamar a tsara ta kenan bulaguran da za a zan a tsara shi su masu tafiyan su ma ga yadda za a ɗoko doka a tsara abu in aka shin tsari akan doka in aka bi shi sai ka gani an yi tafiya mai kyau wanda kowa ba a mu mishi mhm. tunda doka ce ita doka da an bi ta to ba mu musguna mu kowa mhm. in aka tsara dokar nan aka ce ga yadda ta ce ayi daga baka bi ta baka musguna mu wani adam tunda dan dan adam ake yin ta doka kenan mu dai abin da zamu kara cewa har yanzu da bamu ga ba an yi wani magana mhm. dan yanzu duk muna diba ya abin da ake an soke doka yayi kyau masha Allah amma kuma muna jira mu gani gwamnati wani doka ne za ta doka ta dora kuma ta tsara ya za a yi tafiyar da aikin nan tunda kowa za a bashi irin nashi dama a ce wannan ga abin da aka aka tsara maka yi kuma ga abin da aka hana kai anan ne sai kaga kina an tace kuma an tsara hanyar tafiya a baya eh. kun sha samun ƙorafe-ƙorafen su bakin hauran da in ma an musu fa'e ko kuma an zabci musu dukiyarsu ko in ma dai an da su mm. shin a bana bayan soke wannan dokar shin wani irin tsari ne irin waɗannan matsalolin da bakin haure ke cin karo da su na fa'e kwace dukiya da kuma zubarwa ya kamata gwamnati ta sa ido sosai wajen ganin cewa ta kawar da waɗannan matsalolin to ai eh wannan magana da kai abin karin abin da shahi fyaɗe mm. da wani musguna da komi akwai dokoki da man na ƙasa wanda sun hana a matsayin mutum ya matsayin ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba yauwa a ƙasar Nijar in ka shigo mm. to baka izinin yin fyaɗe mm-hmm. ko kai sata ko ka musguna ma wani mm-hmm. wannan dokoki akwai su mm-hmm. a shimfiɗe suke wani dama akwai su sai dai kamar yadda yanzu kamar eh, an maido hankali bisa kan tsarin yanzu a ce kamar mm. an soke wannan dokar kenan muna tunanin yanzu dai abubuwan za su dan rage saboda yanzu tsarin kenan an san yanzu kuma mutum idan ya abin abin zai bige shi sosai eh amma dama akwai su wannan dokoki a hudu akwai su dama eh amma korafe korafe kuma dan adam wannan yau da gobe abubuwa ne wanda dama ma ba su canza ko da akwai dokar nan ko babu wannan dokar gaskiya mutane za su zo su ka irin korafe korafe rayuwa ce wannan ta yan adam kun ji yadda ta kaya a zauren VOA a yau Musa Bashir ya yi nazari kan soke dokar sai makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikata ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshinmu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum gaisuwa ga dukkan ma'aikatan gidan rediyo. Don Allah an sami ne wannan tambayar. Mecece kungiyar neto kuma waɗanne ƙasashe ne mambobinta? Mai tambaya, Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, Ga ansar da wakilinmu a Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai malami a kwalejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. To assalamu alaikum malam ango malamin makaranta ya wuri ga tambayar ka an karanta inda kake son sani mecece kungiyar NATO kuma waɗanne ƙasashe ne mambobinta. To ni da zan amsa ma wannan tambaya sunana Dr. Adamu Malam Babiko ka biyo mu ka ji amsar tambayar ka. Yawa to madalla dakta. To dakta ita wannan kungiya na NATO menene ma makasudin da ya sanya aka kirkiri wannan kungiya ta NATO din karan kanta. Da farko dai ina so ka sani cewa ita wannan kungiya kungiyar nato a kungiya ce wacce aka kirkire ta don tsaro wacce kuma take da haɗakar sojojin ƙasashen yankin arewacin atlantika to madalla to dakta kamar ƙasashe nawa ne suka haɗu suka tashi wannan kungiya na nato misali ƙasashen sun kai nawa akalla wanda aka fara gudanar da wannan kungiya ta nato da su da farko dai ƙasashe goma ne suka haɗu suka kirkiri wannan kungiya a alif ɗaya da ɗari da 1976 a shekaru 75 kenan da suka wuce daga baya Uh, Amurka da Kanada sun shiga wato ita wannan kungiya ta NATO. Da kyau, to datta kowace kungiya idan aka tashi kirkirarta, ana kirkirarta ne da wata manufa, walau manufar da take kwanci ci gaba a'a don dakile wasu matsaloli ko kuma a don kare kai daga wasu fitintunu to ita kungiyar nato menene dalilin da ya sanya ma aka asasa ta aka kirkire ta har ta kai ga matakin da ta kai yanzu wato manufar da aka aka kafa ita wannan kungiya bata wuce ta kalubalantar duk wani yunkurin da yunkurin mamaya wacce za a iya samu daga kasar rasha wato soviet union wancan lokacin don haka sai zamana an kafa wannan kungiya ne saboda dakile a yiwuwar mamaya da ita wannan ƙasa za ta yi da kuma ba da kariya ga mambobinta da kuma kuma kai farmakin ko ta kwana na soji in aka takali kowace mamba daga cikin uh, mambobin nan nata. To kasashen su ne guda goma sha biyu uh, waɗanda suka girgiri wannan uh, ita ƙungiyar NATO wacce za mu iya cewa aka ƙaddamar da ita a ranar hudu ga Afrilun 1946. Haka ne. To, dakta a takaice waɗannan ƙasashe kamar wace ƙasa da wace ƙasa ce suke cikin waɗannan ƙasashe da suka kai goma sha biyu misali. Waɗannan ƙasashe sun hada da Faransa da Italiya da Birtaniya da Norway da Belgium da Denmark da Netherlands da Portugal da Iceland da Luxembourg da Amurka da Canada. To yanzu dokta bayan irin waɗannan gwagwarmaya da aka sha misali eh, ƙungiyar nato ta kafu shin su waɗannan ƙasashe da suka haɗu suka tashi ƙungiyar nato sun yi fafutukar ganin sun sake ainihin wato eh, eh, za mu ɗauka ɗabbaka ta koko ƙara faɗaɗa ta misali to bayan kafa ita wannan ƙungiyar kuma an yi ta samun faɗaɗa ita wannan ƙungiya ta nato kusan har sau tara daga nan aka samu wajen ƙasashe har wajen goma sha tara suka shige cikin ita nato To yanzu data kamar a wace shekara aka yi ta kokarin faɗaɗa wannan ƙungiya? Wato an faɗaɗa ita wannan ƙungiya a alif ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyu, an sake kuma faɗaɗa ta a alif ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar, an sake kuma samun ƙarin mamba a alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu, da alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara da shekara ta dubu biyu da hudu, an sake kuma samun ƙari a shekara ta dubu biyu da tara, aka samu kuma ƙarin matsayin mamba a shekara ta 2017 da kuma shekara ta 2020 wanda a bara shekara ta 2023 aka haifar da 'yar autar wannan kungiya wato ita ce eh, Finland. To wani abun da ya kamata kuma ka sani shine ita wannan kungiya a yau tana da mambobi har wajen talatin da ɗaya. To ba abu mamaki ba ne ka so sanin shin ita wannan kungiya kan kowa da kowa da ke ciki wannan kungiya yana ba da taimakonsa daidai wa daida ne to abin da dai bincike na ya tabbatar mini ya gano mini shine a samun kudaden gudanar da aikace-aikacen ita wannan kungiya a amurka ce kusan ake iya cewa take ba da kashi saba'in na kudaden da ake kashewa wannan kungiya wannan watakila ya sa kila ka samu labari a can wasu lokuta ana dan cece ku kuce a tsakanin mambobin waɗannan kungiyar saboda ganin da ake yi kamar ita amurka tana katsa landan tana abin da ta ga dama tana nuna fankama da ɗaukar matsaya a wasu lokuta ma ba tare da ta shawarci ah, sauran mambobin wannan kungiya ba. Dokta menene yasa ita ƙasar Amerika take nuna irin waɗannan ababe da ka zayyana akan wannan ƙungiya ta NATO? Duba da cewa a can baya ka faɗi cewa ita tafi bada kaso mafi tsoka a cikin kudaden gudanar da wannan ƙungiya ta NATO. Ko nan dalili ne ya sanya take nuna fifiko da kuma ƙarfin iko akan wannan ƙungiya? Ah, watakila saboda makudan kudaden da take bayarwa in ita za ta ba da kusan kashi saba'in na kudaden da ake gudanar da aikace-aikacen wannan kungiya ai kuwa kaga shi wanda ah, za a ce ya biya eh, wanzami shi ke da ikon cewa ga inda za a ajiye sanko to a shekara ta goma sha hudu, mambobin nato sun amince a kan cewa yana da kyau fa a ƙara samar da kudaden nan da kashi biyu ah, wannan shi za a yi ta aiwatarwa har zuwa shekarar da muke ciki wato shekara ta dubu biyu da hudu wato an dauki matsayin shekara goma kenan da aka rubanya kudaden da ake bayarwa saboda aiwatar da aikace-aikacen wannan kungiya. To, dakta a kwanakin baya an yi tabbatu dangane da wannan rikici da aka dade ana ta taburza tsakanin Ukraine da kuma Rasha, inda har ma wasu ke ta igirarin cewa ya kamata kungiyar nato ita ma ta ce ta shigo cikin waɗannan ainihin wato bayanai da ake ta yi dangane da rikicin rasha da ukraine domin akwai malukan da aka ce ita kungiyar nato har ma ta tura wa ƙasar ukraine goron gayyata na shigowa cikinta me za ka ce dangane da wannan batu shi kuma to gaskiya dai ita wannan kungiya ta nato watakila wasu mu sun ji irin gwagwarmayan da ke faruwa tsakanin ita kasar Ukraine da Rasha saboda kuma a ita Ukraine tana makwabciya ce ga kasar Rasha sannan kuma kasar Rasha ta lura da cewa kamar ita kungiyar NATO ta ba ma ita kasar Ukraine goron gayyata na shiga ita kungiyar to kaga nan kenan an zo dab da makwabciyarta wadda kuma dama tana sani da cewa asalin kafa asalin manufar kafa wannan kungiya ta NATO bai wuce kawai a watakila yi mata masa tarnaki ba ne to wanda kuma ya kawo cece kuce har da yaƙe-yaƙe wanda har yau ba gama shi ba. To Allah so. To dakta ita wannan ƙungiyar ta NATO wace irin ƙalubale ne take fama da shi a cikin ƙalubalen da suke addaban ƙungiyoyi musamman irin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi da take da membobin ƙasashe a aƙalla talatin da biyu. Wace irin ƙalubale take fama da shi misali? To ƙungiyar tana fama gaskiya da ƙalubale da dama amma tun da ba shi muke magana magana a kai ba yau a tunani na dai abin da na samo maka ya amsa maka daidai tambayar da kake bukata kan sanin kungiyar nato da kuma kasashen da ta kunsa gajerin kasashen mambobin nato din a yau suka kasance mambobi a ita wannan kungiya ta nato su ne guda 31 waɗanda sun hada da albania da belgium da bulgaria da canada da croatia da Czechia da Denmark da Estonia da ƙasar Finland da Faransa da ƙasar Jamus da ƙasar Girka da Hungary da Iceland da Italiya da Latvia da Lithuania da Luxembourg da Montenegro da Netherlands da North uh, ita Macedonia ta Arewa da norway da ƙasar poland da ƙasar portugal da ƙasar romania da slovakia da slovenia da kasar uh, spain da birtaniya uh, united kingdom da kuma ita amurka da turkiya waɗannan su ne jerin ƙasashe 31 uh, waɗanda za mu ce a wannan shekara da muke ciki shekara ta 2024 suka zamo su ne mambobi na ita watan wannan kungiya ta nato to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr adamu babikwai na fce yola da wakilinmu a shiyar adama da taraba muhammad salisu lado da producer mu julie lezis gresham da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah kai mu wassalam a gaida ibrahim garba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya karanto labarai da fiona wa mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya